The difference between grain and seed is the quality. Seeds are not sold in open containers. they are sold in Akwai bambanci tsakanin kwayar hatsi da iri, shi iri ba a sayar da shi a buɗaɗɗen masaki sai a rufaffe, kuma da rubutu a jikin shuɗiyar takarda ta gwamnati da ke nuna cewa wannan iri ne. in ji shugaban hukumar bunƙasa iri mai inganci a Najeriya, Dr. Philip Olusegun Ojo, a gangamin wayar da kan manoma muhimmancin aiki da iri ba shuka hatsi na abinci ba don samun yabanya. Also, they must also carry the producer's label so that when you buy something, when you buy a particular package, you must be able to trust it to the owner. Kuma ya zama wajibi a samu sunan wanda ya samar da irin, don idan an samu wani cikas za ka iya bin samun mai samar da irin. Gangamin da ya gudana ne daga tsakiyar Abuja zuwa ma'aikatar gona da ke anguwar Area 11. kwararrukan lamuran noma sun alakanta rashin samun yabanya mai kyau da rashin ingancin iri don a ce wasu matuƙar aka samu iri mai inganci zai ɗauki martakin zamani ya kuma samar da amfanin gona da zai wadaci bukatun manya da ƙananan manoma. Hukumar dai na ƙarƙashin ma'aikatar gona ne kuma akwai irin ta ƙarƙashin hukumomin noman jihohi da kan koyar da dabarun samar da iri na gari da tazarar da ta dace a samu tsakanin shuka. haka nan da ba da shawari kan yadda za a magance ciyawa ba tare da cutar da shuka ba. Shin me sabuwar hukumar ke tsarawa ne daidai lokacin da mutane suke komawa noma da jari koma da fartanya kaɗai da niyyar rabuwa da au? Ibrahim Musa ɗaya ne daga membobin hukumar gudanarwa ta hukumar samar da irin. duk wanda yake tsakanin kano da jigawa ya san white gumal wata farar dawa lokacin da allah addabe mu da fari aka samu wannan dawar a cikin kwana 30-40 take yi duk wanda yake yankin kano jigawa gombe ya san wake dan wuri wannan wake dan wuri ai waken turawa ne kowa ya san wanda yake kano jigawa ya san shinkafa jamila wannan shinkafa jamila ba ta gargajiya ba ce ba kowa ya san masara irin masarar da ake kira hybrid wanda ake sayarwa musamman a ban azaria wanda ainihin dakin bincike na harkar gona na Zariya yi kuma ana sayarwa a arewa cewa ana shuka ta kuma kowa ya sani saboda haka ba ne mai wahala ba dama ana yi bunƙasa shi ake so a yi saboda yanzu yawan ya ƙaru kuma gonakin sun yi kaɗan muna buƙatar mu samu ingantaccen iri da yawa a kasuwa a ɗan ƙaramin guri ka yi shuka ka samu tsaba da yawa ba sai ka nema noma gandun daji ba ka sha wahala. Ran Musa ma a cikin wannan tattaunawa ka ce a gargajiyance ma na iya samun ingantaccen iri. Karin bayanin da zan yi akan ainihin a gargajiyance yanzu idan ka je ka inda ake sai da tsirran fulawa za ka sayi mangoro na gidan gona kuma ba a gidan gona aka yi shi ba. Shi wanda ya karanta wannan ilimin tsirran shine zai yanki wancan yanki wancan ya hada ya sa ma har za ga ya sa kamar sulata ya daure wanda bature yake kira cross breeding. Noma dai shine tushen arzikin Najeriya a zamanin Turawa da ya samu koma baya bayan gano man fetur. Nasiru Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.